ana rabon gado bibiya ya rabon gado kike kenan shine Allah mai kuma da kuka bai bai mana illa billahi da ake rabon gado wanda kawo idan yake mamalo Allah ce wala ta'buduha kada ku tike musu dukiyoyinku israfan ta hanyar almubazzaranci wa bidaran da kuma gaggawa an yadda wani cewa kan yi girma har ka sai su a kada mutum ya kasance shi dukiyar maraya ta hanyar mai almubazzaranci wa idaman kar mutum ya ci dukiyar maraya ta hanyar gaggawa an yadbaru kan ya kasance girma ya nemi dukiyar ta wuta sai ta dukiyar ta kare Allah ya kada ku haka ku ji tsoron Allah in ga yana tashin zalunci shi ke nan Allah ya kasance ku zo da shugaba mutum yana kan wuta sannan gobe kiyama kuma sai shi na dawa wutar da yi Allah ya to yanzu ya zama an ba ka amana dukiyar maraya kuma kai kake kula da maraya abokin maraya ba a cikin kai ke wannan cikin asuratul bakara Allah ya gaya mana wannan wa yasalunaka 'anil yatama qul islamu lahum khayr wa in tuqatiluhum fa ikhwanukum والله يعلم المفسد من المفسد to sai kasance yanzu dukiyar maraya tana hannun da kamar miliyan to sannan kuma kai an kuma kuka sassa ya ya ta yi kenan to sai Allah ya gama da kuka yi kuma ta kofa yadda za a dinga kasuwanci ko kuma kai yana kiyar dukiyar maraya sai ka samu kamar yadda sai Allah ya cewa wa man kana ghaniyan falyasta'fi duk wanda ya kasance da wadata ya samu bar dukiyar maraya dukiyar maraya da zan zanda a ɗauka a siya mai wani kini a ɗauka a mai wani kadara da za ta kasance ba za ta zanda ga ba shi ke nan ka kame domin matsalar kuɗin yana wurin ka zai wahala ka kame sai kuran kawai dubu goma da kuran kawai dubu a jini to kafin ka akalla sai ka samu kashi dubu ɗari biyar ومن كان له يدا fakiri fakiri shi ne wanda ba da shi والتي بل يأكل بالمعروف ويزيد دفتا لو أنك تبوك يا فرعان بالمعروف أساسي تو كتك بجاء جنان على من كيف وانا الإمام القرطبي ذكر من كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال ترضى sai ka yi rake shi ne ka ci da kyautatawa ne to kaga abu da ya yi kasance rake za ka biya ko za ka biya ba za ka biya ko kuma ya kasance balla ku bil ma'ruf ta hanyar kasuwanci an je mun kasuwanci da dukiyar maraya kai ne da kwadawo ka tafi kasuwan kaya ba an samu riba da dubu ɗari shi ke nan za a yi rabawa kashi dubu ko tuni da sai dai kasuwanci da ɗauki riba ka da cikin riba ke nan ba cikin kwadawo ba balla ku bil ma'ruf sai ka tinta da zuciya لأن الإسلام أنت يجب أن إذا دفعتم إليهم أموالهم idan suka ba su dukiyoyin su amma da take ba su dukiyoyi take ba ba da dukiya Allah ya ba a farkon aya ya tabu da ta ba hatta idan ba da dukiya ma'ana sai kai imani to fa idan ka kawo ilayhi amwala dan haka sai da Allah ta'ala da ba su in wannan aiki mana hankali kanka sai to ai za a kai saboda na kaga shi kenan kan ya karaba in ji wa Allah ya kai da ka kawo ilayhi amwala idan kuka ba su dukiyoyin su lokacin da za a ba su ke gida kaga idan na zo ya ka ce da farko mana idan za su ce bai da faraka al-qur'ana fasta'id da min shaytan rajim idan ka gama da kake a'udhu billahi min shaytan rajim anan za ka fara ya yi wanda dina a'udhu idan kuntum idan kuntum ila salati kaga idan ku ta yi wanda ka kama a kan sallar har yi wanda ka ci za ku yi kira wanda ka yi za ka kafu idan ba su dukiya dukiyar wajenan abuwa da ko dukiyoyin su marayu tare da nan ba na gaba ne ba a shigo a laifi to ku kafa shaidu Allah ya ce ba a shigo a laifi ku kafa shaidu a kan wannan shaidar dole dole ne ko ba dole ba ba a shigo a laifi وثم على فكرة هذا الإسناد مستحب عند طائفة من العلماء mustahabi ne ka kawo shaidu ka gaba ce malam a alhaji wani ku shaida na ba ma wani ke yi kun shaida ne to an rubuta kawai shi ke nan da za da ke wai kuma suke cewa a ko kana faru da kun huwa faru wani suke dole wa huwa faru da aya ba mu ko ku ne da kuma shi ne zagin aya bai da da faru ilayhi amwalahum allati fa ashidu kuma ni lallai lallai suka fi shaida domin zargi zai iya zuwa daga baya shi kuma ba na yi kasance ba da ran Allah kuma ya tabbata an ba shi ke kuma a ah, wallahi ba ta wallahi ne ba su da ba wallahi zan kira lawaya ne ko yanzu ya kai shi da ba ka ga akwai rubuta shi ke na ba shi dama zai kare ka ba aiki zuwa da yero ya kasance ku kafa shi to shedin mutum da wani a kira shi nan Allah bai kalli mutum da wani amma duka abin da ya shafi dukiya ana kawo shaidu mazajen biyu daidai da bashi idan babu mazajen sai a samu mutum ɗaya da mata nawa guda biyu ba a shi wa alaihim Allah bai kuma suka ce wa kafa billahi ba kuma Allah ya isa kafafin lahi wanda ya kare Allah ya sani wanda ya zalunci Allah ya sani wanda bai faɗi kaulan zai rasu ya bai to mutanen jahiliya za a sa wa mata gado sai dai wanda zai ɗaukar kafafi ya je yayi sai Allah ya ba da wani maza suna da gado haka nan ba مسألة تفرق إذا ما ذكر الله تعالى أمر الجزاء لوكتن أن أمر أمر المغاني وطلبوا في ذكر المواليد المواريث لأن يتحدث المبادئ المغاني على جميع الأمر الجزاء إن ذلك الإصابة كتاب كيفني بسم يا رسول الله تقرا هو هو الرب الشيء الدولة يزيد في نفسه لكن أقول لكم يا بني ba wata bane to shi sai a dama da su magadan da wanda suke ɗaukar ɗawainiyar a su wannan aya da ma ku ce ke cewa ta kauka ne dangane da wani hali ke ce mai au ibnu sabi al-ansar ya rabu ya wata mata ana ce ta ummu hujja sannan kuma ya rasu ya rabu ya ta uku mata ita ce matsawar ba ba ka rabu lalaki koma عَلِمْنَا عَنْ الْمَيِّتِ Yadda da wani sanarci su ayan babban ne, a kuma kuwa yi da arfada ba a kada ƙararru, shi ya da kuwa ke nan, a wuku ɗin yi su kuma da ƴaƴan babban ne shi ne, sai suka fuska fatin su ne gaba da. Ba su ba ba ta fi komai ba, ba su ba a yi komai ba, ko da ma a cikin jami'a ta وإن كان ذكرا هنا شخص ذكر الذي بنابا ويقولون لا يوصى إلا ما قاتل على وضوح الخير سباق قال كان الفيديو تسويات وطائر بالروح كل السكر ماشي وطائر بالزيت كل السكر تكل وهذا الغنيمة والفيديو لا بأس بهما وإن كما ya kira su Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su suka ce ya Rasulullah ya tabu karata ya Rasulullah ya ɗan ta ba ba Allah ya kai zaune shi ba rabo ne mafuruban yankake wata Allah ya kuma an kai yake kan kuwa. Wanda zai zama cikin kuda da yake gano. Allah ya kai rigani na fiye mazaje suna da rabo. To mazaje kamar wata wakil ko da mutum ke da rabo ke da rabo. abu na biyu shi ne wa yi ka mamaci idan wani yi ke nan idan ka kai ke mutu ya zama ba ka kai to shi ke nan yi ka zai kai gani Allah ya ce zai kai gani to kaga kuma shi ke rabu ne ba ban mamaci yana da gani idan can ne ya fi ke da yawan ba ne yanzu muna kyan da maza ne kawai na hudu akwai ka kan mamacin kaka na wajen uba uban uba ke uban uba shi ma na da gaba na ga nan ke nan na hudu yanzu muna da ɗa jika uba da kaka wanda shi ne uban uba zai ka zama ɓangaren cikin ruwa muna da ɗan ruwa wanda suka da ruwa ne uba ɗaya sai zai gane da fahimta daga ɗan ruwa wanda suka da ruwa ne uba ɗaya na mutum ne to yana da gaba uwa ta ne wata to amma shi gadon sai ya zama babu ɗa na miji a gadon wannan sai ya kasance babu ita dole sai ya kasance ke ba a san kowa ya yi ba a gadon wannan domin kada wata cewa ranar sha takwas da ramadan an ce don wani da kafin kuma da duk bala'i ne kuma ne ba idan mutum nawa kenan biyar da mutum biyar na biyu biyar na uku biyar na farko da ake kuma ba yana bukatar eh, sai ka wata kwakwalwar ka dan mamaki jikan mamaki sai uban mamaki sai kakan mamaki kaka ko uba kenan sai dan uwa uwa ne ba ɗaya yurijani da sai mu'min ma tarakin ba ko kuma sai dan yanzu sannan ta uwa da uwa ɗin da ɗan uba sai babbanka babba shi ne wace nan ɗan uba ɗan uba wanda suka haɗa uwa da uba uba shi ma yana da kuma babba wanda suka uba shi ma yana jari da ihu ne ma daga duka nan ba za ka ke ba ka ci ba to sannan ɗan babba suka uba sannan kuma dan da suka da uba daya للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون يصيب ملك الكتب شيء مجي sai kuma tsewa wanda ya yi gabawa wanda su ne wanda suke gado a mutum shi ke nan bangaren mata su sai bangaren mata da wace ce da wace ce suke samun gado da farko akwai yar mamaci kuma ɓangaren mata mutum goma ne mutum nawa goma a ɓangaren maza suka fi yawa mutum goma sha biyar to mu ji su kamar a ɓangaren mata wanda suke da gado a amari na farko ita ce ƴar mamaci Allah ce wa in misali wa in misali kare kamar yarinya ma da sai ana ce mutum misali don Allah ce ya yi wannan ku yi azwaji

من ماذا wannan ɗan arawa ba wannan tsohon kusanta jika kuma ki tana da gano yarka yarkanta an gane yarkanta yanzu tana da ɗara miki to aure to yar tana da gadon ta tana da gadon ba kenan na kasin a yarka banda yar ya yar ya ba da gadon amma yarka son daula ne son daula tana da gaba dan dan ta dan ir dan kai a dan nan muke muka samu dan dan ta dan dan ta a wurin mata kuma sai ta samu ne ir dan ta tana da gaba kama ir ya gidan ka ce domin kuma mutum mutum da ban ir ya babar da kina da wuri amma da kuka sabo ta hanyar da miji ne gidan su yana da kamar kawai mace ta uku da suke da gado wani misali na fiye in ba ta raka da wani rani wal abahu ita ce uwa uwa idan ɗanta ko ƴarta suka rabu ita uwa tana da jiman dajiman ana ba da kuma babu ne sai cire ta a gado duniyar nan inda duk mutanen duniyar nan an haɗu mutum ya rasu ba duk mutanen duniyar nan kowa ta ɗaya daga cikin mutanen nan gano duk bala'i ne ta samu gano aka na kuwa duk bala'i ne ya samu gano duk yawan mutanen ya samu gano yanzu mun samu maka da lafiya nan na hudu na hudu wani nisa ya yi min ma ta karɓa gida da lafaru kaka kaka na mutane ji muke da shi kaka ta wajen uwa uwar uwa tana da gado sannan kuma na biyar da ce uwar uba ita ma tana da gado kakanni biyu ne a wurin mata uwar uwa da kuma uwar uba to amma can maza kakkaci na ba sosai a wajen maza suna da uban uba ne a maza da amma ba da uban uwa yanzu mun samu mata da yake misali muna da main goal ya zama mace tana da gano na biyu muna da jikar mamaci yar danki na uku muna da uwar mamaci wajen misali simu min ma zarakar wani na kama na hudu muna da ɓangaren kakanni uwar kuwa da kuma uwar kuwa suna da gano yanzu duka tsawon wannan zai gada ba shi ne karatun wani kasa ba mai kar ma zai tambaya da yanzu kan tsara samun ba da wani yara ba ba da zai in dai ne samu wani kasa ya taɓa tambaya da domin ko wani yana kada ne yana da ya faru ne sai yi ce ‘yan ‘yan baya wa lisa'i nasibu min ma taraka alwalidani wal aqrabu yau kuma ta kuwa sai ku ga daya sai yau kuma ta kauje ku ga kai kun mata baba ne cikin ku yau ku ba Allah ya ci ayyuka da kuma ubanci yau ubanci shi ne mu wutar da take daga kan da ba ta kama wani tana kwanke kawai sai ka kawo da ka a ya ku da Allah ba ta da wurin ba ko ya hauka ciki ka mulmula Allah ka ya ku ba ta da ba ya ku ban ciki mugunta Allah ya kiyaye da mugunta da ka samu dan ko ne amma yana da bani ko me yasa Allah ba Allah ka samu abu da ka zaba da ba ciki da ko me yasa Allah wannan ya samu sai cin cin cin lokacin da ka yi su yau kuma yin da kana ba a ma a kashe shi kawai domin an dace Allah za a ce a to ya kai kuma ba a ce Allah ba kuma shi kawai kai da Allah ya kashe shi to yau kuma ta wani ba ta da gano kan yi ga ban da ba ba ba ba ne ko tun da inda mutu za ce ko ko bai ita ma in mutu za zo ta yasa za ta ga ni san Allah ya raba a wajen tsarkar su gama ba su yi ba su ya san san zarka shi san kuma ne sun saka ta fitina sai ya kowa ta wani kowa tana da rama yanzu mun samu nau kenan takwas ke sannan sai mata matar wakafin ya yi aure sai ya mutu tana da rama مثلث ومثلين تكرار إلى أن لا يكون للإنسان نصيب مما خلق الوالدان والأبوان إذا قتل المثل كان الأمر متى تأتي متى لمتى تأتي متى يصير هنا قتل ها الإمام القرطبي قال علماؤنا في هذه الآية فوائد ثلاث فوائد ثلاث أولا آية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء

dangantaka da shi mala'ika ta biyu da kuke daina mun wasiya makoci makoci makoci makoci makoci makoci har sai da daga ko idan makoci mutu mala'ika ta biyu zai ce a ba makoci za da makoci ya yi dangantaka amma ba to da farko a samu dangantaka sai Allah ce da kidaya nasibun mimma taraka man alwalidani alwalidani wanda suke iyaye to kaga iyaye akwai ne kenan وستتكأ للجنين النسب والأقربون فالنقل مقتدى مقتدى من كمان هو جنان كمان يقوى كمان تطمني بكل أسرات مقتدى وتلاقي مسألة كبيرة في عموم القرابة قرابة كاتن بيه إن ده يجي يوم ما تيجي تيجي إذا ما بتوصل وشيء كده تلاقي تبيه كمان تيجي كمان akwai kusantaka to idan babu ɗa sai jikan da shi idan babu ɗan sai kuma ɗan ɗan ɗan ɗa a gane wannan idan ba ibnu sai ibn ibn ne idan ba ibn ibn sai ibn ibn ibn ne idan ba ibn ibn ibn sai na kasance shi ma ne ibn ibn ibn ibn shi idan ba ibn ibn ibn to sai na kasance bayan ibnu ibnu ibnu ibnu ibn jikan jikan jika duk ne ya kasance koya ne koya ne kana kan adam idan babu da kuma za ka ga jikan zai don haka da baba shi da farko idan babu baba sai wa ya zai zo kaka sai ce sai kaka ko zo ka samu shi a ga ko da ma ya ba ta koma ne in zo ka ka samu ki ka ta fara ka goma a ka ga

inda ilaya ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yake cewa nan ita ko ta zakar ko da kayanta ko ta zamani ko ta kasa zai ke cewa matsala ta mutu Allah ya halaka ce da rijalu nasibun ta suna da rabo zai imamu ko yake cewa imamu albarkacin aure shi ke da yanzu za a ba rabi a ba ka rabi da kuma sauran dukiyar da gaba daya sai a ba ka rabi sauran kuma sai a duba maka ta babar ta na hanta zuwa take sai a zuwa mai da zuwa ba shi kaga miki yana da rabu da nan sai a ba ta imanabi ko ruwi aka nan shi ma za a yi wani kudu ko ɗauko kowa shi ma in shi kaɗai ne za a yi wani da shida in su biyu ne sai da kana iya gasu sai ne ka uku gaba mata ka duka maza za su kira abu mai sauri to shi ne imam abu ku sai ce wannan za a bayyana shi wannan dai dalilin gado abubuwa guda biyu ne na uku ba wani na farko a kamar da dangantaka shi ne ke gaza da wani ko min ma ta karwa ni da ta rabu wani kisa ya tsibu min ma ta karwa ni da ta rabu shi aka ambata mana وتنقم أخيك وكتلك أخيك بيضوى عليهم ولكم نصف ما ترك عن أموالهم ولكم نصف مما تركوا إلا يقول لكم ولد فإن كان لكم ولد تكون الظلم فكان أمة أو وصية ولكن أنا أتكلم في جامعة السلوك إذا قالوا وينا لو قالوا تسمى ما صدقوا قالوا أتكلم sanya kullum sosai don samu wasu ƙa'idojin raba gani domin ba su mutum da zai raba sannan kuma ya raba domin ba su ke san ayoyi ba kuma raba su shi kenan za ka ɗauki abin da mutum bai ba a baki sannan kuma yanzu dukiyar marayu hanyar su yanzu ta to ga wanda ya raba shi taimaka mai ne lallai ya san yana da bukatar a zauna a koyi wannan ban gane in an samu mawari in sha Allah bai ka samu Allah na kuma ɗauka zai yi sauran ma a gane ba ta Allah bai kuma ɗauka ya zata mutum duniya a kira za mu tafi ta aya ta bakwai za mu tafi ga nan ko sai aka samu makusanta sun zo miskinai sun zo marayu sun zo yaya za a yi duk da cewa ba su da gano sai a ɗan ɗan kuna sannan kuma sai mu fara bin ayoyi na da fatan Allah da kuma da kusa da sanya mu cika da kan nan da ya kan ba kuma da suka bar marayu Allah da kuma da kusa ya yi ma wa wannan marayu albarka Allah da kuma da kusa ya kuma da kuma da rayuwa mu kuma idan mutum mu samu Allah da kuma da kusa da gina wa Allah da gina wa sai to kuma da shi lafiya rikici da ake fama da shi da mutane da Allah da gina wa sai kuma da shi da da gina wa sai dole da gina wa sai wa Allah wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبدأ الله سبحانه وتعالى بالخير وبعد العافية. ولكن كل ما هو tambayar da kuma da ake cewa wani kuka su na zuwa wani kuma akwai masu cewa idan ake wani ku yanzu ita macen ta halatta da shi mijin ko yana yin cewa da a irin wannan dole aure baya tabbata sai da saraki da wani sannan kuma a samu shi sannan a samu shi da shi ga sani na awwal masa a wai kamar da aka saba a rance ke mutum ya zo yana ganin izini sai a kuma an ba ka mana ce ne idan ya Allah ba ka tafi amma an ruwan da wani in za ka samu ana yin bangaro kawai da sai sai a ce kuma to an ba ka ba ma shi ke nan da ran nan ba kuma sai a sa ranar sauro kawai ka ne sun sauro a yi shida to da baya cewa mutum ta zama halittar lallai sai sai an sauro a wuri duk da nan mai da shi da sunna kawai kamar da muka karanta yau kenan ruwa da yayi magana da Abdullahi bin Umar shi bai an samu ba da aka samu Abdullahi bin Umar ya ce garin Madina daga baya ko wayo shi to ai a ina da wasu kike an ba samu daula kuma kana da dama ka yi rayuwa a wannan wurin ba ya yi haka al'amarin haka Allah ya kada to yanzu me ya ra'ayi ka da ba daula kaga yana kana ba da yawa mai ra'ayi ka da ba sai kira yayin guda ta a wani kawai da kawai shi ne ba zai zama yin wannan fasari a cikin kuma ya sani ma sannan kuma ce ta hanyar yanzu sun zama ne mai zuwa da tambaya a wurin kaza kaga duka an mutu wannan bangaren daga lokacin da za ka yi shi ke nan waye wani ka kana kan tsaye kana kan tsaye domin ba ma ɓata lokaci ba kawo sadaki dubu talatin kana da shi فيما باطن في تنوير المرأة وشيك رجيك تمام لكن الوقت لا أفكر ولينا لأن شيء يقول لي أبدا أخرجنا حبيب المعارض من الشيء الوقت ألا ما بتعملان لسنة سياقنا في هنا حدث الدرجاتي مصدر من يدور أمر أما أنا إذا ما شفت أن إذا كتابه لي في أن أسأل لك بالوقت ولكن برضو بعد الوقت ولينا بتدور على كل هذا فقد يكون في هذا تكتب والأمر تباع الدولة jarraba ba aiki na Allah ya yi sai su ga da ke cewa su ne mahaifiyar da ke wasu mazaje mutum hukun mace guda mutum suka yi su baki a kan cewa su ba su ba ba mahaifiyar ya mutu gida sai suka yi ke sake a kan cewa su wani gidan ba tare da sarrafa shi ba za su kula da za kula da gida a matsayin wasan gidan gida da family hospital yadda ومن يجب وفي كثير الشيطان وإذا لم يتكلموا ثم تقوى سريعا لا تقوى سريعا الله بجمع نفسه بيتم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللرجال نصيب متى سنة له sannan mata ma suna da ni suna da ku to a kan kamar shi Allah zai yi raba يتي نزلي الله بمرة الله يبقى الله بمر ملائكة تجريبا بمر ميكائيبا بمر إسرافيل بمر ولا حتى يكون بمر ولا مرزوبا سيدي تذكير رمضان لذاته يؤمنكم الله في أولادكم للذكر نمشي ينادى مثل حق الأنثيين وكم تفرقة ما تاتي وشي كده هو تنجيل السيارة biya zaba nawa ne kuɗi mai gidan inda an ce zai kuɗi ne ba za ku da zama ke kuma guda ɗaya don an yi kiman gidan da ka ce a wannan gidan ya kai miliyan tara ne miliyan nawa miliyan tara shi ke ne su wannan mazajen tun da kan hudu ne to kowanne mutum yana son su biyu ne ta kowanne mutum biyu biyu biyu biyu mana ko da ya ba ki miliyan biyu kenan ko a ba ki daidai da miliyan biyu ko da ko idan kuma wanda ya suka daidai da miliyan biyu a ba yanzu kuma zai amfana ko ba zai amfana zai amfana kaga in mutum ya zo ya rasu ya yi sun san cewa wannan gudu ba ba su to amma ne ya tafi zai ba haka ba har da kuma idan ba ka da miliyan zai zai zuwa to shi ke ne ya zuga an ba da ciki daga lokacin da aka yi ciki wani kuma a cikin wannan da suke ta sama ke da sai bai kaje ne su kuma sai ina son da ruwa ba su ke a ba ku ba da gaba ba mu yi aure an zo ta duk da ya yi ya kasance yana da bukata zai zauna da ya ga mutum yana son ya danne wa maka da ruwi alhali ko baya da kudin kaya da gangan ya danna ya kuɗa kuɗi alhali ko ba ba a ban shi ba ne. Zuwa na zaman lafiyar mu shi ne ne mu kasance muna bangaren yadda Allah mai girma da suka yi shirin ta mana wallahu a'lam sai kun bayar da cikin mai cikin cewa wata ba ko ne cikin wata da kauyen da kuma Allah ya sa cikawa kuma ya bar dukiya duk kuma ta gari da su yan wanda da wasu ya tsaki da dukiya da ya bar yau in mutum ya kasance yau ba a san ina yake ba ba a san yan uwan shi ba bayan mutum ne tsanani duka ba samu ba to don dukiya za a sarrafa ta zuwa baitul malin musulmi baitul malin musulmi mana sai aikin musulmai gaba da ne sai zama musulmai ya kowanda sun suka gaje tun da ba san wa yan kowanda da ni ba yan kowanda da musulunci da su gaje kuma kuma za ku ba ka da wani wajen tafiye ba ka karanta tambaya ba sai aikin al'umma da su gaba da wata ke kuma sallar da yana bukatar goma fito ya je a kuma yana bukatar ya a gina banda yana bukatar goma banda kai wata an yi ya sa kuma goma in ba kuma yana da yawa Allah ba وبارك على محمد وطاعتك تبلغنا من جنتك الى يقين وحمد عليك تقوام الدنيا ومسكنا باسماعيلنا وابصارنا وقوتنا ما حميتنا واجعل وارث منا واجعل ثباتنا من ضلالنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا اللهم رحمتك نرجو الى انفسنا طرفه عين لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك اللهم